Sallama zuwa gare ku matasa mu da sake saduwa a wannan shirin na labarun matasa tare da ni rakiya armi da gora ta fanta shamsu ya kike gora. Alhamdulillah gora mun gode wa Allah muke labari yau. Haka ne gora da farko dai za mu je jin yadda masu amfani da yanar gizo a Niger suka raya ranar da duniya ta keɓe ba tare da an ziyarci shafin Facebook ba. A cikin takaitaccen rahoton namu kuma za mu kawo muku tari mutari dubu wani matashi ne mai fama da makanta wanda ya yi kokari wajen jefa kuri'arsa daga karshe kuma sai filin wasannin motsa jiki gwara kamar yadda na faɗa yau 28 ga watan fabrairu duniya ta take raya ranar ba tare da an ziyarci shafin facebook ba ai gora wannan ranar kamar ta zaɓi lokacinta ne a nyamai tunda wannan satin tun ranar talata 'yan nijar basu da intanet Abokiyar aikinmu Mira Ruwafita ta tinkari wasu matasa Gaskiya abun da wuya, saboda in babu intanet ba mu iya zuwa bisa hanyoyin sadarwa, don kunga sun kasance manyan hanyoyi don sadarwa. Gaskiya ya yi tasiri sosai saboda ta hanyar kafar sadarwa na zamani ne muke tura sakonni ga abokaninmu. Sanu Zaboku ya dame mu sosai saboda muna cikin bincike ne na gabatarwar da zamu yi. Gaskiya game da wannan cirewar da aka yi ya toshe mana ko komi bloke gora mayar da wasannin motsa jiki wata hanya ta alaka tsakanin kasar faransa da garin dogon dutse shine manufar wasannin olympiad tsakanin makarantu wanda ofishin jakadanci na kasar faransa a nan niger ta aza ƙananan makarantu guda tara ne za su buga wa'annan wasannin da na gundumomin dogon dutse da kuma ɗan ƙasari. Wannan wasannin Olympiad sun danganci ne da hulɗa da kuma kullum aminta tsakanin duci orsai da ɗan ƙasari wanga zangon ne shi ne a ƙananan hukumomin biyu ɗaliban firamare za a ba su horo a kan ƙwallon ƙafa na sagandari kuma su samu horo na tserere saidu also shugaban kulab ɗin ƙwallon ƙafa na arewa ya yi bayani kamar haka tsawon watanni mambobin fc haɗin gwiwa da hukumomin makarantun boko na gwamnati da masu zaman kansu za a ba su horo na guje-guje a gundumar dogon dutse da kuma ɗan katsari da ɗan katsari. Wace manufa aka sa ga wa'annan wasannin Olympiad Christophe Fayar mataimakin mashawarci a cibiyar hulɗa da aiki ta fuskar al'adu a harabar jakadancin ƙasar Faransa a Nijar ɗauke da cikon bayani. Rabawa da kuma ganawa su ne mahimman manufar wannan proje. Za mu kusanci al'umma da matasa maza da mata na makarantu daban-daban. Ɗaliban sun yi farin ciki da wannan rukunan wasannin Olympiad da ke akan ajin training. abin da ya shafi wasannin olympic na yi matukar jin daɗi da buga wasar kwallon ƙafa. nan ba da daɗewa ba za mu fara kwambala tsakanin a ranar 20 ga watan maris ranar da aka keɓewa francophonie ita ce aka zaɓa domin gabatar da karon ƙarshe tsakanin dutse da ɗan ƙasari gora a nan babban birnin ya mai matasa da dama ke ƙoƙarin samun fermi takardar da take ba su damar tuƙin mota kowannensu da dalilin yin shi na neman wannan takardar. Abokiyar aikin mahawa Mamman ta wasu daga cikin waɗannan matasan ga rahoton nata. Cibiyoyin koyon aikin hannu da ake cema auto ecole matasa na da bibi a kansu don zuwa neman lasisin tuƙi. A cikin wata cibiyar a tsakiyar birnin Yamme suna nan daga ranar Litinin zuwa ranar Asabar suna ƙoƙarin haddace kundin tsarin tuƙi ko kuma ka gansu dauke da mota bisa titunan gari domin samun kwarewar tuki na so in yi shi dai ne don ba a san abin da zai faruwa gobe ba akwai kuma motoci cikin gida ta iya yiwuwa wata ranka ɗauki motar iyayenka ba tare da haɗari ba ina matukar sha'awar yin shi saboda ina cikin shiri a cikin ƙanƙanin lokaci zan sayi motata wasu matasan masu koyon tukin a gare su lasisi a wanga zamanin ya wuce zaman takarda kawai samun shi na bada damar samun aiki ga mafi yawansu a cewar alhaji isu ali madugu babban daraktar wata cibiyar oto ecole mafi yawa 'yan takara masu neman lasisi kashi 90 cikin 100 matasa ne akwai mata lasisin mota takarda ce da matasan nijar suka fi amfani da shi kenan sai ka samu lasisi ka samu aiki ga matasan da ke amfani da shi wajen yin aiki lasisin tuki ya zama wani abu mai mahimmanci fannin zaɓukan bana kimanin 'yan Nijar miliyan bakwai ne suka rubuta kansu a cikin kundin zaɓe, daga cikinsu har da ma gajiyayyu. Mutari dubu na ɗaya daga cikinsu shi matashi ne ɗan shekaru 23 mai fama da makabta. Ya yi iya ƙoƙarin shi wajen gani ya jefa ƙuri'a. Ranar ɗaya ga watan Fabiyari Mutari dubu tunda kingin safiya ya tashi ya sa babbar rigarsa mai launin toka ƙanansa ne ke masa jagora zai je ya yi zaɓe to amma a cibiyar da za yi zaɓen sai ya yi tafiyar doguwar tazara kamin ya isa anguwar ta basora inda a nan ne aka rubuta sunansa ya bayyana dalilin ko yasa hakan. A yayin da ake yin rajistan zaɓe a lokacin ban samu labari ba, sai yayin da lokacin korona nan tana zafi-zafinta aka tsaida tafiye-tafiye. Don haka ne ban samu yin rajista ba a cikin unguwata. A unguwa ba Basura ne na yi rajista. Allobar virus ta hana mutari da ya rubuta kansa a unguwar da yake da haka ne ya cika yaunin da ya rataya kansa a can wata anguwa ba tare da wata matsala ba. ba. da na shigo cikin rumfar zaɓe sun tausaya min halin da nake ciki suka bani dama na yi zaɓe ba tare da wata matsala. Idan mutari dubu ya yi takatsantsan don ya yi zaɓensa shi ma yana da bukatun da yake jira ya gani a ƙas. Mu da muke fama da nakasa muna so a bamu ilimi abin da muke jira ga sabon shugaban ƙasar Nijar kowane ya samu ilimin boko. A ƙasar Nijar da dama suke matasa kamar mutari dubu da ke sa rai sosai ga bukatun da suke jira bayan zaɓuɓɓukan ranar 21 ga watan Fabiyari 2021. Yanzu kuma sai wasannin motsa jiki. A ranar 26 ga watan Fabrairu, kungiyar kwallon kafa ta Afirka wato CAF ta yi tankaɗe da rairayin kungiyoyin da za su halarci wasannin kan ud na shekara ta 2021 wacce za ta gudana a kasar Maroc. Kasar Maroc kin ita za ta karawa da kasar Cote d'Ivoire, kasar Kamaru, Mali da Senegal su kuma sun faɗo a cikin rukuni ɗaya wato Group C. Wannan gasar gora za a yi ta ne daga ranar 13 zuwa 31 ga watan Maris. A nan muka zo karshen labarin matasa za ku sake kuma sauraron su bisa kan lambar uku biyu biyar ba tare da kun biya ko dala ba a kan layin Airtel.